wahi usman ne ku da ile abin da ya ce to a ana shi zuwa masallaci na wata daya فالقلب sahihu salim zuciya kyautatacciya kuma zuciya kubutacciya laisa baina huwa baina qabulil haqqi babu wani abu tsakaninsa da karban gaskiya wa mahabbatihi da san gaskiya wa isarhi siwa idrakahu mutum ba zai ji gaskiya ba sahihiya ka gane ta ka dinga mata haka ka jona ta haka ka ji da haka ka sake ta sanan ka san koyar da ita sanan ka motsa ta sanan kawai gaskiya ta yana karɓe ta za a gano gaba ba a ciki kuma yana ciki gaba ba a ciki gaba ya ciki kawai ta yadda ne kawai wannan abu aka ce haza fahimu kalbu sahihi kuma ga da fahimu kalbu mari yo awwalu wa yubayyiru wa yaf'alu kaza hmm. Kuri arama zai ce suna da kyau, Kuma da akwai abin da baka ya yake da shi amma dai karɓe shi to aikata shi ce yanzu ba zan iya ba na yi kala ga gara na ga roƙi Allah ta ko ta yanin aikata shi hawa sahihul idraki sannan wajen maganar idar ina da lafiyayyen ganewa shi kuma da gaskiya da mai wanda ke zuciyarsa akwai shi kuma yana nan bai da fahimta mai kyau ba mun gan shi ba cikin kawashi mai da kawashi bunda iya ran daga mutum da gaskiya ta fa sai juyar da ita fawa sahihul idraki lil haqqi tamul inqiyadi ina da cikakken ba kai wal qabuli lahu wal qalbul mayyit al qafi kenan la yaqbaluhu wala yanqadu lahu ده الكذب المريض فا ان ضرب عليه ضربه التهق بالميت القاضي ان شو اي سنني سيعدي دام انا في عند عند ده زي ما وانا وانا اريد فطر في جامع كل ده في شيء يقول كل يوم وان طلبت عليه صحته التهق بالسليم سيعدي بالله وهو بين نارين فما يلقيه الشيطان فبد الشيطان كي وجوا في الأسماء من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لها بين القلبين kamar wancan wanda na ce maka da kana ce daga cewa ma a kuma min kawai kamin nabiyin wa min rasulin wa la nabiyin illa idza tamanna ai wala ka ce ni buri duk lokacin da ya yi karatu ya kaza sai shaitan ya wurga wani abu to kada abin da shaitan din nan yake wurgawa lafazi ne ya kara ba karkasa shigohi ne kawo a'a shakka ne abin ya kawo fitnatul lihabainil qalbayni kaga yanzu ko ya yanzu muke maganar girman kan nan to kowa yaji ya shigo ciki a tsakiya ta kowa ne ma ke yadda zai so talai kowa ne ma ke yadda zai so talai wannan alama zukata marar ba akwai cewa zukata shi ne alama da zukata wanke suke kawai zan zai ya zai ne me girman kai kaza mun bashi me kaza mun aikata shi me kaza mun aikata shi ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko bi duk wani abin da shi girman kai ka ganar da mu shi mu bashi duk abin da yake sawa duk ne mu aikata shi ga misalan su ga misalan su to zukata ba mara ba ne ba amma kaga mari da bada an ya tashakkaka ah kuma ka gana na karatu ya in a yayin duk ya karatu ya yi lakta ya karanta ko sai shaitan ya fashe kati alƙashe tsana fil umniyatuhu بهذين القلبين وقوة للقلب الهي kuma duk yayin da shugaba ta zo za a mai yake da suna eh, eh, in shekan ya wurga wani abu yakan zama daɗin imani ga zuciya rayayya yayin da duk ne zai karkatar da gaskiya kawai sai kaga wancan ya fito masa a fili wannan karkatar da gaskiya za a yi sai da da kankane gaskiyan alhayyar salimi لأنه يرد ذلك ينا ما يد وانا ويكرهه ويبغضه أبن شداد يقول ويعلم أن الحق في خلافه فيخبط للحق سيكون قصد كافة الجسكية ويتمائن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزانو أبن شداد يقول ويزداد ne imana bil haqqi wa mahabbatan lil haqqi wa kufran bil batil wa karahatan lahu da kyama fa la yazalu al qalbu maftunu zuciya fikidanniya wacce ta fitinu ba za ta gushe ba sai niyya min ilka'i shaitan daga zarar shaitan ya ne wugoto ko zuciya ta ci gaba da shakka wa amma kalbu sahihu salim فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤرد الفتن على القلوب كالحصير أنا كاو تنو أكن زكاة أكي شريعة يدكفن تعبر ما wata tabarma hudan hudan in ana tabarma ya ake yin ta da firale ɗaya ne ai sai dai ban iya tabarma ba na san da sai sai na san da ake sai sai amma tabarma ne ni gaskiya ba sani ba amma dai za ka ga dai guda ɗaya ne ya makala ya makala ya shiga ciki ya shiga ciki ya shiga ciki ya shiga ciki shi dogo ina ninke shi ina ninke shi idan ya gama in ya kai adadin da yake ganin ya kai sai ya zo kuma ya dinga farkawa ya sarka ya fa wani dan ya fa ya dan ya fadi sai ga ya sarka amma a ka ga ya abin kwanciya amma fi fefe ne shi ba eh, me yake da suna kudan kudan ne ko misalin kaga muna yin mm, malafa da irin kai kan nan mai kama da tsantsiya kaga tsintsiya da zaka sa ka ɗauka ka makalla ka cire ka ɗauka ka kafin a ji ma sai ga kayi abin da zaka yi maganin rana eh <laughs> eh wannan abun ba eh akwai eh abin nan bai faɗi miji? daɗi da ne sunan na rafa eh wannan ƴan laushin da shi ne malafa ake da shi hmm. akan da ka duba ɗaya da ake sawa ka dubi wannan guda ɗaya da za a faka ina ma da ita ta kai ta rufe maka ainihin abun nan in ruwa ya zo ba zai jiƙa maka yi ba udan udan kaga kara ta haka fitina za ta zo wannan fitina ta zo ka karɓa, ba shi ne saƙe-saƙe ba dan wannan ta zo ka karɓa ka aje wannan ta zo ka karɓa kafin aje ma sai ka rufe gaskiya ka gaba ɗaya amma wannan saƙan ya zo kai fatali da shi wancan ya zo kai fatali da shi wancan ya zo ka ƙara ƙasa har ma misalin zuciyar kafafa da abu na iso kafin su mai shi kake watsi da shi kaga ta ga masalimiya fitinanniya za su je da karba ce to asalin abun ana kawo fitinu a kan bukata a wurin audan audan fa ayyu qalbin ha. duk wani zuciyan da aka shayar da shi na karɓa ya sha wannan fitinan na fi shi na kusa sauda sai ya alama a ciki zuciyatun da zuciyar farashin sal kamar da kai maganin aldon nan shi kenan sai zama alama baki tun daga ɗan isin shi nan baki a ciki wa ayyu kalbin an karaha duk zuciyar da abin ya shigo maza ya goge نكت فيه نقطة بيضاء زعامة علامة فرع علامة هذا كذا دون ذلك قال لنا نكو دي عند أكاد أنا وانا أو دبا كبير لنا سيأكد أو سيوانا باكا بوجي بألا يكوما في الفضل وانا ما أدو أدانا أدانا أدانا يعني لكا بيكا بوجي تنزوكي أدانا أدانا أدانا amma allon da aka bar shi kafin a jimare ya yi baki irin ya yi kutu-kutu ba can gari an zama bakin Allah tun asali amma wanda wannan ya shiga shiga zai zama tabbare-tabbare mai kama da maciji kafa to haka zu kafa fake kamar dai da kafan allon na haka fake falakal kici na za ta taso kici shi a yazo kayya kayya ga falala ka tashi jikokin ɗin da ne zama bi in ka sake ka karɓa shi kenan can sufaye su tafa mu waliyin mu aljanna zai baka babu damuwa a gare ka menene a ta shi ma sai ma kawo sai mu kai shiga ciki kafin addu'a sai kane ne suna karafa kuma ana magana suna zaka je baka kwanata amma bidi Allah na shigowa tun da ka riga ka rafa fit ka harba da shi zuciyar kana nan kal to na nan to ka ka goge ka goge ka ga wani da ma ka kusa da wurin ai ka dinga rawan shi kenan kai zai zama ma abin zai فلله المثل الأعلى نقطة أو سوداء أي قلب أنكرها ko mutum ya tsita kaga aka ga za a dama masa a zuciyarsa idan ka ji laccan ko aka yi menene mutum ya jefar ya furzar da abin nukta fihi nukta tabbai ba da tasira ala qalbayni azzuka ta gaba da sun zama zuciya biyu kalbaini ala abyada misl safa akwai fari kamar falalin dutse irin farin dutse nan fara ta barho fitina fitina ba ta cikin da ita duk wani propaganda da za a watsa gidan rediyo duk wani abin da za a rubuta a jarida duk wani abin da za a rubuta a intanet ba ta daga masa hankali ba ba da mata sama wata wal'adu kamar tsayuwan sama da kafa yadda saman nan tana nan sama ce ƙasan nan tana nan ƙasa ce tun zamanin annabi adamu ko tun kafin adamu wa haka zuciyar wannan za ta zauna daram wata fitina da za ta taso daga masu wa'azi wata fitina da za ta taso ta karamin watsa labarai wata fitina da za ta zo a jaridu wata fitina da za a rubuta a wane ne eh, fesa-fesan nan fesa waye ne sakan waye ne uhula gari an hau to duk wanda bai daga wata hankali ba zai dauki wata talla ba wal akal aswad wancan kuma ya zama baki murbaddan murbadan shine ya duku duku murbada babu mai kaya na rodi rodi ko ne da a ce baki baki ne rodin abulhai kaga ya digo digo ne ga fadi ga menene to amma akwai irin raunin fa'a mai kama da maciji mai kama da kafa wanda baki baki ne to haka ka zabe wannan baki da fari baki ka zabe da kyawai bal akhar aslatu murbadan kalkuzi sai ya zama kaman wani kofi mujakhshiyan da aka fanfiyar da shi kaga mai kamata a ga kofin da ake zuwa masa ba ina tsaye daidai ba to shi kuma an sa kaya an sa kaya har yayi nauyi ya juye ya koma haka alheri bai shiga duk abin da za a fara daga sama ta ke zubewa hmm. kansa damu ina biyan sa dama saboda eh eh al'akhar aka ce wata farasuwan wannan kuma ta zama baki roɗi roɗi ya fito ko shi shine murbadar ainihin mujakkal kalkusi mujakliyan baya ya arfi ma'arufa bai san alheri ba wala yin kirmun karan illa ma ushiri ganin hawahu ta abin da aka tofa masa hawan hawansa a kowane dogon nahari ba zai shigo yau ba kuma mu duba ma mun gama tsallake shi to amma sai gobe